Kawunsa, Krishnam Raju, ya ce zo ka yi aikin kamfani, amma Jarumi Probas ya ƙi amincewa da aikin kamfani. Kawunsa ya sake cewa tun da ba ka son aikin kamfani, ka zo na sa ka a harkar fim, amma Jarumi Probas ya ce ba ya son wannan harkar. Dole kawunsa ya ƙyale shi. Wata rana a wani lokaci, Jarumi Probas ya sanya ɗaya daga cikin fina-finan kawunsa a makafta. Yana cikin kallo, yana ganin yadda kawunsa yake acting, sai kawai ya ji sha'awar a ce shi ma yana yin acting kamar kawunsa Krishnam Raju. Jarumi Probas ya je gidan Krishnam Raju ya ce yana so ya fara yin fim. Krishnam Raju ya kafe shi da ido saboda yana son ya tabbatar da ko wannan maganar daga bakin Jarumi Probas ta fito cewar yana so ya yi fim saboda ya san Jarumi Probas ya sha'awar yin fim. A cikin 2002 Probas ya fara kaftawa a matsayin jarumi bayan shafe shekaru sha uku da farawa cikin 2013 Bayan sakin Bahubali da biginin, sunan farabas ya fara amsawa a duk faɗin duniya a matsayin gagarumin jarumi. Akwai ranar da wani ya hau can saman bene yana cewa idan ba a kyale shi ya haɗu da Probas ba, to fa zai an tayo zuwa duniyar shekakku. Tabbas a wannan lokacin jarumi Probas ya zamo gagara gasa kuma shahararren jarumi. watakila a lokacin da yake zama haka a gida, mutane sun tsokale shi ko sun goranta masa a kan rashin aikin yi amma daga baya dole za su kalli ɗaukakarsa kamar a mafarki. Ku kasance da mu domin jin tarihin wani jarumin nan gaba, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu.